من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا قوم Allah دبقي mu شعبان ashirin النبي صلى الله عليه وسلم hijira ليدا sallallahu alaihi أربعين uku كما يو talatin ga watan uku miladiya biyu a wannan masallaci masjidu sayyidina mu'awiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhu domin ci gaba da karatu na littafin irwa'ul hayam fi ahkamis siyam littafin da ke batu a takaici a game da hukunce-hukuncen da suka shafi azumi da falalolin azumi da darajojinsa da fa'idojinsa za mu tashi majalisi na shida kuma fasali na bakwai alfaslu shabi'u al fasalin da zai bayani a kan itikafi asali lafazin al daga Akasa ya akufu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fa'atawa ala qaumin na ala asnamin lahum yana ba mu labari game da mutanen annabi Musa alaihi salam فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعكفون sai suka zo suka samu wasu mutane sun lizimci ala asnamihim gumakansu sun dukufa suna bauta ma gunki qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum ta jihalu. sannan Allah maɗaukakin sarki yana faɗin masu abin nan kula da masallatinsa na mai alfarma ka'aba ya ce fina masu yin itikafi to itikafi a larabci shine ka lizunci wani abu ka dukufa akan wani abu ka nace a wani abu ka tsaya a wani abu baka gushe ba shine ake ce mishi itikafi a larabci amma a shari'a idan sun ce al'itikaf za mu ji shi ne sai muka ce wa tahtahu mabahisu a ƙarƙashin itikafi akwai mas'aloli al-mabahasul awwalu ma'anahu Matsala ta farko ma'anar itikafi ne ake nufi da itikafi huwa luzumul masjidi liqasdi al-ibadati lillahi ta'ala abinda ake ce mai itikafi a takaice matuƙa <clears throat> luzumul masjid lizumtar masallaci da kufa da zama a cikin masallaci liqasdil ibadati lillahi ta'ala da niyya a cikin zuciya cewa Allah ake mabauta shine itikafi itikafi na nufin mutum ya tattaro ina shi ina shi ya dawo masallaci ya zo ya zauna ba ya zauna haka nan ba ya zo ne ya zauna a masallaci domin ibada kun ga an ce li qasdil ibadati domin ya nuna cewa ashe abubuwan da ake a cikin itikafi ba nau'in ibada ɗaya bane ba nau'in ibada ɗaya bane akwai abubuwa da yawa da mutum ya zo itikafi kamar yadda za mu ji aka sunnanta masa aka soye wannan shi ne hukumuhu hukuncinsa almabahasu sani kenan matsala ta biyu alistihbab itikafi mustahabbi an so ayi, abinda ake cewa mustahabbi an sha faɗa mana shine abinda in mutum yayi zai samu lada in kuma bai yi ba Allah ba zai kama shi da zunubi ba shine itika shine shine mustahabbi kayi abinda in kai shi Allah zai rubuta ma lada amma idan mutum bai yi ba to Allah subhanahu wata'ala ba zai kama shi da alhaki ba yanzu sallah ta asuba da muka yi Allah karba mana kaga farilla ce duk wanda bai yi ta ba har lokacin ta ya fita to Allah subhanahu wa ta'ala da zai mutu to Allah subhanahu wa ta'ala zai masa azaba akan kin yin sallar nan inda gangan yake lafiyar shi lau yana da hankali yana gane komai amma ya ƙi yin sallah asubahi kuma ya mutu a haka to amma raka'atul fajr da ake yi kafin ta kaga ya ce da mutum zai zama bai yi ta ba da mutum zai zama bai yi ta ba to ba wani abin da zai same shi ba ya rasa lada amma kuma Allah ba zai tambaye shi ba me yasa bai yi ba kai kan ku dauke mana hankali hmm, ana ɗauka ana dauka ni kadai na isa ai suna jina sai kun yi magana ka fashi mana ba na son ina karatu wani na yin wani abu mayar min da hankali can yake yi al-istihbab an su ai liqaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace wala tubashiruhunna kakku kusanci iyalanku wa antum akifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallatai da wannan ayar malamai suka ce ashe itikafi mustahabbi ne kuma itikafi ya zo a cin alkur'ani gashi anan kuma wani abin da zai ba mutum sha'awa ya burge shi shine a cin ayoyin azumi aka ambaci wannan وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم في التي فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون هذا أنفد إيتكافي أنا بيان مسألة أزمي تندق فوقه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أكي تبياني أكي تبيانيها أكذونا shi akwai alaƙa da zumunta mai ƙarfi a tsakanin itikafi da azumi suna da alaka itikafi da azumi suna da alaka akwai zumunta mai ƙarfi a tsakaninsu Allah ya haɗa su a cikin alƙur'ani wali kauli aisha ta radiyallahu anha da kuma faɗin na na'isha da ta ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashr al awakhir min ramadan manzon Allah ta sama ya kasance yana itikafi a goma ta ƙarshe a ramadan goma ta ƙarshe ta ramadan manzo Allah ta sama ya kasance yana itikafi a ciki in ji matarsa na na isha radiyallahu ta'ala anha da aya da hadisi sun tabbatar mana da cewa itikafi ashe sunna ne kuma sannan mustahab a cikin sunnonin ba sunna ba ce wajiba a'a sunna ce ya an so a yi in mutum yayi to zai samu lada in kuma bai yi ba to shikenan al-mabhasu thalith mas'ala ta uku waqtuhu yaushe ake yaushe ake itikafi yajuzu li'tikafu fi kulli waqti ya halatta mutum ya itikafi a kowane lokaci kowane lokaci ana itikafi ba sai a ramadan ba lakin ya ta'akkadu istihbabuhu fil ashr al awakhir min ramadan sai dai san ayi na karfafa shari'a ta karfafa san ayi shi

amma kowane lokaci mutum zai iya itikafi zai iya itikafi a eh, watan al-muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumada ula har zuwa zulhijja kowane wata ya halatta mutum zai iya shiga masallaci da niyyar ya zauna ya rika ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala bi qadri al-ayyamin lati nawa al-mu'takif gwaggwadon kwanakin da mai itikafin yi niyya a zuciyarsa zai yi gwaggwadon abin da mutum yi niyya ya ce zai yi idan mutum niyyarsa kwana ɗaya zai yi to in mutum kwana biyu zai yi in kwanaki uku zai yi idan zai yi kwanaki biyar ne to gwaggwadon abin da ya ɗora ma kansa zai yi shi kenan babu laifi amma ya halatta itikafi a kowane lokaci amma an fi son a yi shi a ƙarshen ramadan ya fi ƙarfafa soyayyar da shari'a take mai yin itikafi to ta fi ƙarfi a watan ramadan kuma a watan ramadan ɗin ma a goma ta ƙarshe almabahasin rabia nan ya haɗe makaruhu a ina ake itikafi ina jin daga jin ma ai Allah ta'ala cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid to anan malamai sun tattauna wasu malaman suka ce Allah ya ce wa antum aakifuna fil masajid al-imam al-bukhari a fahimtar sai yana ganin ya halarta za a iya itikafi a kowane masallaci masallacin unguwa masallacin juma'a masallacin ka'aba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin baitul maqdis wato al al-aqsa shi yasa yi babi yace babun al-i'tikafu fil masajid kulliha babun da zai yi batu akan ya halatta ai sallah a kowane masai itikafi a kowane masallaci sai ce li ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace wa antum suna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallatai sai ce wannan almasajid al din ana nufin kowane masallaci kafin su akwai eh, sahabbai da suke da wannan fahimta cikin su akwai eh, ibnu ibnu mas'ud ibnu mas'ud radiyallahu anhu fahimta sai yana ganin za a itikafi a kowane masallaci haka al'imamu abu hanifa fahimtar sai yana ganin za a yi itikafi a kowane masallaci abinda suka fahimta kenan akan zahirin Alƙur'ani. mazhabi na biyu shine mazhabin na na'isha radiyallahu anha da kuma da yawa daga cin a'imma a tabi'ai jagorori malamai na addini magabata su sai suka ce ba a itikafi sai a masallacin juma'a sannan sai mazhabi na uku shine mazhabin na Hudayfa Hudayfa tubin al-Yaman anhu da wasu malamai da suka zo a baya su kuma suna ganin ba a itikafi sai a masallatai guda uku kacal masallatan nan su ne masallacin Ka'aba a Makka da masallacin Madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma masallacin Baitul Maqdis ke Filistin suka kawo hadisi manzo Allah sallama aka ce ya ce la atikafa illa fil masajid salasa to wannan maganganun su ne guda uku malamai suke da su itikafi a kowane masallaci waɗanda suka ce za a yi itikafi a kowane masallaci aka ce to idan juma'a ta riski mutum ya je yi kuma ba a fita masallaci sai suka ce ai juma'a lalura ce saboda haka mutum zai iya fita to da kai suka ce idan mutum zai yi tikafi a kowane masallaci masallacin unguwarsu in juma'a ta faɗo masa sai ya fita ce to ai ba a san mutum ya ji a ransa lokacin da zai yi itikafi ya kudirta cewa shi zai fita har yana da wani abin da yake a'a ai ita fitar da ake yi ta lalura to bujuruma ma mutum take yi ita ko juma'a sananniya ce an san za ta zo a cikin kwanakin da ake itikafi ma damar mutum ya ce misali zai yi sati guda to ai juma'a za ta zo ƙila kwana goma zai yi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kwanaki goma dole juma'a za ta fito a sati ban ce dole ba ko zai yi wa mutum ƙila ya kauce ma juma'a ya shiga ranar asabar sai ranar juma'a da sassafe sai ya fita kaga yi wa a yau ya gama itikafin amma in kwana goma zai dole sai juma'a ta faɗo ko za a iya kwana goma ba juma'a su kuma waɗanda suka ce eh, sai a masallatan juma'a sai suka ba da amsa game da waccan kace tun ga mutum in ya shigo shi kenan ba juma'a aka ce to me hujjarku sai suka ce na na radiyallahu anha ta faɗa ga nan zamu je ta ce wala ta fa illa fi masjidin jami'in kuma hadisi ne da malamai ba su yi magana kan ingancin safo cewa ko yana da matsala ba sannan suka ce hukunci ne da ba a tsammanin na na'isha radiyallahu anha ta faɗi da kanta ta yi ijtihadi ta ce ita tana gani a a tabbas ta ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su kuma wadanda suka ce wa la'ati kafa illa fil masajid salata to tun daga ingancin hadisin malamai sun tattauna a kansa in ya sha kuma suka ce fassarar da ake nufi ana nufin ba korewa ba korewa kala uku ce a musulunci a usulul fiqh akwai ka kora abu ka ce ba shi kwata-kwata kamar la ilaha illallah kaga nan kana nufin babu babu wani da ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah sannan na biyu akwai abin da suke ce mishi korewa ta inganci kamar misali faɗin manzo sama da yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummil kitab ba sallah ga duk mutumin da bai karanta fatiha ba a yayi sallah ko bai yi ba ga ta an same ta yayi amma abin da ake nufi ba ta inganta ba sallar shi ba za a ansa ba sannan akwai na uku abin da suke ce ma korewa domin kora cika sai a ce abu ba shi amma ba ana nufin ba shin ba a'a ana nufin ingancin shi bai kai ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a game da yin bismillah a alwala la salata liman lam yusammi Allah qablahu ba alwala da duk mutumin da bai bismillah ba ana nufin alwalar shi bata yi ba kwata-kwata a ana nufin alwalar ba bata cika ba to kaga muna da uku shine abin da suke cewa nafyul wujud da nafyus sihhati da nafyul kamal nafyus nafyul wujud kwata kwata ba abu kwata kwata ba abu kamar la ilaha illallah da muka ci. nafyus sihha an kore ingancin abin gashi akwai shi an yi shi amma kuma bai inganta ba na uku nafyul kamal gashi abin an yi shi kuma ya inganta amma ladan da ake so a samu cikakke to ba a same shi ba mun gane to kun ga waɗannan to sai suka ce wancan hadisin na lati hadisin hudaifa radiyallahu anhu in ya sha a inganci to lati fa illa fil masajid salasa suka ce ana nufin itikafin da ya fi cika shine itikafin da zaka je ka yi shi a masallatai guda uku kamar yadda hadisai suka zo suka fifita sallar da mutum zai yi a waɗannan masallatan masallacin manzan Allah masallacin Ka'aba hadisi tabbatacci ba malamin da ya magana kan ingancinsa aka soke shi babu cewa masallacin Ka'aba idan mutum ya salla ɗaya ta farilla a ciki za a ba shi lada dubu ɗaya masallacin manzan Allah sallama na Madina idan mutum ya salla ɗaya a ciki ta farilla za a ba shi lada dubu ɗaya masallacin kudus masallacin baitul maqdisi al-masjid al-aqsa idan mutum ya sallah za a ba shi lada ɗari biyar duk da wannan hadisin na ɗari biyar wasu malaman hadisi sun yi magana kansa a taƙaice dai kuma sannan manzon Allah sama ya faɗa yake cewa duk wanda la tashuddu rihala illa ila thalathati masajid kakku na gari da niyyar ku keɓe wani masallaci kawai don ku je ku yi wata ibada ta daban kuma haske ka shiga mota ko ka biya kuɗin jirgi sai masallatai uku kaga abin da ake nufi kenan kaga a shi duka yana nuna fifikon waɗancan masallatan ake nufi a kan sauran masallatai ba ana nufin cewa ba a itikafi sai a wani masallaci ba a wani itikafi a wani masallaci in ba su ba wannan fassarar da manya-manyan malamanmu suka yi ke irin su shekul islamin taimiyya a zamaninsa a wannan zamanin irin su al'allama tuminal usaimi rahmatullahi alai kuma ita ce fahimta da tafi sauki Allah ya fahimtar da mu to shine sai muka ce almasjidul jami'u kenan wajen da ake itikafi a cikinsa shine almasjidul jami'u masallacin juma'a in an ce almasjidul jami'a ana nufin masallacin juma'a wajen da ke tattara mutane a mako a yi juma'a a yi hudu ba to anan ake itikafi alladhi tuqamu fihi aljumu'atu wanda ake tsaida juma'a a cikin sa liqauli aisha radhiyallahu anha saboda fadin na aisha da tace wala atikafa illa fi masjidin jami'in ba itikafi sai a masallacin juma'a malamai suka ce wannan ba ba kaulin ta bane wannan faɗin manzo Allah su salama ne amma eh, abinda suke ce mishi almarfu hukman sahabi ya faɗi magana maganar da baya iya safci faɗi a cikinta amma bai ce manzo Allah su salama ya ce ba mun gane misalin irin wannan shi ma sinja a wajen aiki sai zo sai ya tsaya a bakin gate sai ke yau ba aiki sai ya miƙa maka takarda ya ce yau ba aiki ina nufin wayo shi ke kirkiru ya isa ya ce yau ba aiki kaga mai gidan shi ya ce mushi yau ba aiki to sahabbai suna da irin wannan maganar manzo Allah sun ce amma ba su ba su faɗi sunansa ba su ce shi ya ce shine malaman mu suke ce mishi almarku hukma eh wal masajidu salatatu minhu masallatai nan uku da Ka'aba ai almasjidu alharam wal masjidu an-nabawi wal masjidu masallatan uku duka na juma'a ne ko ba kaba ana juma'a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana juma'a masallacin baitul makdisi ana juma'a kaga sun shiga cikin waccan magana wala atikafa illa fi masjidin jami'i ba itikafi fi a masallacin juma'a wa huwa fiha abdalu wa amma yin itikafi a masallatan nan guda uku ya fi daraja kuma ya fi cikan lada kai ka sani da kanka ba sai wani ya faɗa maka ba ma a ce da wanda ya yi itikafi a masallacin juma'a unguwarsu da wanda ya yi itikafi a masallacin ka'aba wa za a fi ba lada kai ma ba ka bukata sai an baka amsa da kanka kai ka san wancan yafi can yafi to wannan shi ne ita ce magana ta fi zama tsaka-tsaki cewa itikafi a masallacin juma'a ake masu cewa za a yi a kowane masallaci maganarta tana da ba ta da karfi sosai masu cewa sai a masallaci uku su ma haka amma maganar take tsaka-tsaki ita ce a itikafi a masallatan juma'a da ake da su din da masallacin juma'a yake gwaggwadon kwanakin da ka ɗiban ka sai ka ɗiba sai ka shiga ka yi itikafin ka a waɗannan in juma'a ta kama ka kaga shi kenan ba ka fita ba magana fita balle ka shiga mota ko ka ci za ka hau mashin ko ka tafi a ƙafa ka ji wani masallaci ke juma'a ka dawo mun gane Allah ya tsara mana fahimta al-mabhasu al-khamis waqtu ad-dukhul fihi wal khuruj minhu yaushe ake shiga yaushe ake fita wani lokaci ake shiga itikafi wani lokaci ake fita al-waqtu al-mukhtar lid-dukhul fi itikafi huwa ba'da salati al-fajr lokacin da aka fi so idan mutum zai yi itikafi ya shiga masallaci to lokacin da aka yi sallah asubahi haka manzo Allah ta sama yake manzo Allah ta sallama yakan baro cikin gidansa ya shigo masallaci idan zai yi itikafi gab da asuba sai ya je ya aje kayansa fi mu'takafihi a wurin da zai yi itikafi fa idza sallal fajr ana gama sallah asubahi ya bada sallah to shi ke na a tamu ta kasahu, sai ya ji wajen da zai yi tikafi ya zauna ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga masallaci shigowa ce da kuma fita to idan ya shigo masallaci gab da lokacin sallar asubahi sai ya je ya aje kayansa ko ya sa aje masa kayansa a wajen da zai yi itikafi inda ya zaba zai zauna in aka gama sallar asubahi to daga nan sai ya wuce ya tafi wajen da zai zauna ya ita tafi shi kenan har lokacin da zai fita daga masallaci ba abin da ke fitar da shi sai lalura kun ga lokacin da aka fi so a shiga kenan wa yastati'u al-khuruj fi kulli waqtin arada sannan mutum ya ga dama ya fita a kowane lokaci ya gama itikafin sa muke nufi mutum yana da damar ya fita misali ya ce kwana ɗaya zai yi. ya shigo da asuba sai ya fita da wata asuba mutum ya zo masallaci ya shiga itikafi kwana ɗaya ne ya a zuciyarsa zai yi sai ya shiga itikafinsa da sallar asubahi kashe gari kuma an gama sallar asubahi sai ya ɗauka sai fita ya yi in kwanaki biyu ya ɗiban makansa haka in kwanaki uku ya ɗiban makansa haka in kwanaki hudu ya ɗiban makansa haka in biyar ne in har sai ƙarshe to shine lakin yantahi waqtuhu bi ru'yati hilal shawwal sai dai lokacin itikafi na karewa idan me bi ru'yati hilal shawwal idan aka ga jinjirin watan sallah shi ce ana cewa an sanar da ganin an ga wata kuna masallaci shi nan sai ku tattara kowa lokacin itikafi ya kare ba za a ce sai an wayi gari ba sai an je idi an dawo abin da ya tabbata a sunna shine a tashi daga nan da zarar an ce an ga wata to shi kenan sai mutum ya tafi in ko ba a sanar da ganin wata ba kai kana san dama sai karshe ne to sai ka ƙara kwana ɗaya kashe gari da safe shi kenan sai ka fita mun gane ya ko ka bari sai yamma ta yi a ranar talatin ɗin eh. sau da haka shi ne lokacin shiga da aka fi so mutum ya shiga da alfijir da asubahi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake shiga lokacin fita mutum ya ga dama ya fita a kowane lokaci wato ya gama ita kafinsa gwaggwadon abin da ya kudirta a zuciyarsa zai yi in kuma ya kai ƙarshe har kwana na ƙarshe to da zara an ce an ga watan shawwal watan sallah to shi kenan sai ya fita shi kenan lokacin fitarsa ya yi ai mun gane wannan ba matsala hujjar sa mun faɗi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan eh, hujjar fitar shi ma hadisin manzon Allah su ne a lokacin manzon Allah su yake fita da zara an ce an ga wata to manzon Allah su ya gama itikafin sa sai ya fita sahabban sa ma haka suka rika yi eh. asali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi fil ashr al awsat a goma ta tsakiya in ya yakan shiga itikafi daren sha ɗaya sai ya fita a daren ashirin da ɗaya daren ashirin da ɗaya daren ashirin da ɗaya to a shekarar da su sama zai rasu sai ya tazarci sai ya zama goma ta ƙarshe bai fita ba ranar ashirin da ɗaya ɗin ya kamata ya fita daren ashirin da ɗaya wato kashe gari zai zama ashirin da ɗaya shi kenan sai aka yi ruwan sama masallacin manzan da sama dama wa kana ala arishin an gina shi ne da ganyen dabi da itatuwan dabino da ganyayyakinsa shi kenan sai masallaci ya zubar da ruwa mai ruwa ya ce na ganni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ga manzan Allah sama yana yin sujada alama in watsi المبحث السادس مسألة تشدة بعض الأحكام المهمة والآداب العامة المتعلقة بالاعتكاف بعض الأحكام المهمة وسوكن شوكن شما سمتك أرمهم منشي والآداب العامة da kuma ladubba waɗanda suke gamammu almuta'alliqati bil i'tikaf wanda suke da alaka da itikafi hukunce hukunce masu muhimmanci da ladubba waɗanda suke gamammu waɗanda suke da alaƙa da itikafi nan su ne za a lissafa mana su wasu ababen da ya kamata mu kula da su al'awwalu na ya takifu zakaru wal unsa ya halasta namiji ya itikafi ya halasta mace ta itikafi idan akwai wajen da aka ware musu sannan kuma babu fitina da ake jin tsoron za ta abu wajen maza daban wajen mata daban lakin yushtaratu rida az-zawji fil mar'ati al-mutazawwija sai dai mace ne miji to an shardanta mata sai mijinta ya yadda idan mijinta bai yarda ta zo itikafi ba to ba za ta zo ba domin da'ar mijinta wajiba ce itikafi kuma mustahabbi ne kaga ba a barin wajibi domin ne domin a tabbatar da mustahabbi malaman mu suna da ka'ida suna cewa mai ishtaghala bin nafilati anil fariidati fa huwa maghrur ومن اشتغل بالفريضة عن النافلة فهو معذور mutumin da saboda ganin arhan gabas in ji bahaushe ya ƙi yin farilla sai ya je na nafila kana bin mutum farilla kana bin mutum bashi sai ya ka maka gudunmuwa ya ce ga gudunmuwa ya baka wannan ina hikima a ciki ya ja maka haihuwa ko za ka aurar da yarka kana bin shi dubu ɗari sai ka maka dubu ashirin ya ce ga gudunmuwa ana haka zai fara biyan ka bashin ka shi ne ƙarin kana so ka masa sai ce to wannan dubu ashirin ɗin saura dubu tamanin kenan ko a cikin wanda ka a ba su ciki ni na ka maka wannan ne daban gudunmuwa to ka ajiye kayan ka ka tara har ka samu cikon dubu tamanin ɗin sai ka kamun dubu ɗari addil ta qabla nafilati ita ce ka'ida sai mutum ya yi farilla sannan yake nafila to ɗa'ar miji farilla ce mustahabbi ne kuma zuwa masallaci domin itikafi so daga idan matar mutum bai ba ta izini ba to ba za ta zo ba eh. kun ga wannan ka'ida ce wanda da yawan mu muna wahala akan 'yan waɗannan abubuwan suna cin abubuwan da ni nake yawan magana kansu cikin matsalolin mu da mustahabbi hannun rigima a kansa mu ba farilla da yawan mu a cikin ayyukanmu za ka samu muna da wannan za ga wani abu na mustahabbi wanda ladan lada kake nema kai amma da ka bar shi to Allah ba zai kama ka da alhaki ba to sai a gina rigima a kansa fiye da ne fiye da abin da yake asalin farilla fiye da yadda abin da yake asalin farilla to wannan yana da kyau mu kula da shi sosai kuma mata suna da irin waɗannan matsalolin wasu daga cikinsu ana faɗa musu sukan fifita tsara lokacinsu yana ba su wahala ya za su yi tartibul aulawiyyat ya za su tsara ne yafi sannan me sannan me sannan me kage duk waɗannan abu ne so da ka itikafi mustahabbi ne yi ma miji biyayya da kula da shi kuma farilla ne min min min aujabil wajibat ba daga cikin mafi wajibcin aiki da Allah ta'ala ya dora ma mace da za ta samu aljanna kula da mijinta to sai ta kyala mijinta sai ta tafi masallaci tana itikafi shi kuma yaje yana ta wahala yana kunci da ita kana jin ma Allah zai bata ladin itikafin nan sai da wahala to saboda haka ya halatta namiji ya itikafi mace ta yi itikafi amma ne mace sai mijinta ya yadda ta zo kun ga sharadi ne wa yushtaratu ridha zawji fi al-mar'ati al-mutazawwija matar da take da miji to ita sharadi ne sai mijinta ya yadda da ta zo itikafi sannan za ta zo الثاني نبي يجوز للمرأة أن تزور زوجها ba zaujuha ba zaujaha fi mu'takatihi ya halasta ga mace mijinta yana itikafi ta ziyarce shi a masallaci jimun bil fatha zaujaha mun gane ya halasta mace ta yi itikafi tana itikafi ta mijinta yana itikafi ta zo masallaci ta ziyarce shi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana na safiya na na safiya bint huyay matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama yana itikafi ita bata yi itikafi ba a shekara sai ta taho daga gidanta gida matan manzon Allah sama kowa da gidanta sai ta taho domin ta ziyarce shi fa atat li tazuwa muttafaqun alayya hadisin sai ta zo domin ta kama ma'aiki sama ziyara fata haddasa indahu suka zauna suka ɗan yi magana suka ɗan yi fira kaga wannan yana nuna mana ashe ya halatta a tattauna a itikafi amma tattaunawa mai ma'ana tattaunawa mai amfani tattaunawa wadda za ta haifar da alkhairi so daga ta kawo masa ziyara a wajen da yake itikafi a cikin masallacinsa sai suka zauna har suka yi magana sai ta tafi domin ta koma gidanta sai manzo Allah sallama ya zo li yaqlubaha domin ya raka ta ya rakiya haka ba zai fita masallaci ba fa to sun tsaya a bakin masallaci za ta tafi sai wasu mutane guda biyu suka zo wucewa daga cikin mutanen Madina sai suka hango manzon Allah sama da wata mace a tsaye sai suke sauri suka wuce irin ba magani ba ɗin nan sai Manzala su ne ce ku zo ku zo ku zo ku zo ku zo shi na ha safiyatu sai mata ta ce safiyatu ita ce ta kamun ziyara masallaci ina tafi muka yi maganganun da zami shi ne na zo a rakata sai suka ce subhanallah shi ya ma'aikin Allah suke mamaki ya za a yi mu ji wata damuwa ko mu yi wani zargi gare ka ya manzon sun ce a zuciya ba ta da kashi inna shaytan yajri min ibni adam majra dam shaytan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake gudana a jikin sa hmm. fa akhafu an yaqzifa fi qulubikuma shay'an a wata ya sharran sai na ji tsoron kai je jefa muku wani sharri a cikin zuciyarku ku halaka in kuka yi ma manzan Allah su sama mummunan zato to za ku halaka wannan hadisin yana da girman sha'ani babban dai abin da nake son mu fitar shine ya halasta mace ta kama mijinta ziyara sannan riba kafa ya halasta hatta zauna ma ta fira da shi ta faffaɗan mishi cewa gida fana nan lafiya lau yara suna zuwa makaranta komai na tafiya daidai ba mu da wata matsala ta ƙara kwantar mishi da hankali sannan kuma ta ce yau me kake son a kawo maka na buɗe baki ko ya halatta in suka gama shi kuma ya halatta ya raka ta amma ba zai fita masallaci ba a nan ne kafin mu tafi to shiri haban masallaci na da hukuncin masallaci ko ko sai kokuwar masallacin wannan matsala ce da malamai suka tattauna a kanta wasu suna ganin wasu suna ganin kokowar masallaci ne kawai ake ce ma masallaci amma rihaba inda aka shata na masallaci bai da masallaci amma sun zafafa ƙaunin da yafi shine kaulin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anhu yana ganin cewa rihaban masallaci na da hukuncin masallaci domin ai misali in aka zo sallah ta zo cikin masallaci ya cika sahu na kaiwa waje ana yin sahu a waje mun gane so daga inda aka shata aka ce duk rehab ne na masallaci to yana da hukuncin masallaci shi yasa in ka zo za ka yi tahiyatul masjid a wajen in ka shigo za ka yi itika za ka za ka za ka shigo masallaci ko da ba ko kuma masallaci ka sama ba to kafin ka zauna kai raka'a biyu sunna sannan abin da ba a yi na ciniki a cikin masallaci ko masallaci to ka a je rehabin masallaci ma a yi ka aje a fita waje a je can bakin get na asali na masallaci sai a yi abin da za a yi wanda bai halatta a yi a masallaci ba yadda ba a yadda a zo ana yin abubuwa waɗanda suke marasa kyau a cikin ƙoƙon masallaci ba to haka na kazanta yadda ba a yadda a yi ta a kokon masallaci ba to ba a yadda a yi rihaba ba kaga ba za ka je kawai ka sha ruwan fiyo wata sai ka warga rihabin masallaci ba yadda ba za ka warga a cikin ƙoƙon masallaci ba to haka ba za ka yi mun gane ai to misali sai manzo sama ya fita ya raka ta har rihaba har rihaba sannan hadisin ya karantar da mu kaka buɗe mutane kofar zargi da abin da za a zargi sai yi mutane bayani amma in kai bayani to daga nan kuma ka gama wanda ya ci gaba da abin da ya faɗa shi da Allah eh, amma kai kakka buɗe ma mutane kofar da za su zarge ka ka aikata abin da ba su gane ba sannan hadisin ya karantar da mu a shi babban mutum yana nisantar wasu ababe waɗanda ko da halas ne a gare shi fiye da abin da wanda ba babban mutum ba shi ba su ya nisance su ba akwai abin da idan wani ya yi ina buga misali an gyara gado an shimfiɗa zanen gado fari sai wani ya zo ya tofa miyau ko ya tufa majina da wanda kuma kwata ya gani kyau sai ya tofa miyau ko ya tofa majina wane ne za a fi jin haushin shi eh? ga tofa ma zanin gado so ka babban mutum kamar zanin gado yake tsaftatacce a ɗaki mai tsafta amma kwata don ka tofa mata miyau ka kara mata almashi ne ba haka ba ne to ne wannan manzo Allah su sama ya gaggauta musu bayani kasu su je su zarge shi sannan shedan Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko ne ya zagaya a cikin dan adam har ya haifan masa da fitina a cikin zuciyarsa wasu wata ya sa ya sa mutum ya je yana zargi sannan kuma hadisin yana nuna manzo Allah sama ya san ɗabi'ar mutane Allah ya sanar da shi ɗabi'un mutane ciwo ne a cikin zuciyar mutane sai zargi hmm. wata rana wani malami na malamin jami'a ne yana yin tafsiri a irin watan ramadan sai aka zo kawai aka ta yada aka ce an gan shi ya ɗibi wasu mata a motar shi ya hanyar kaduna haka fa aka ji ana ba da labari to shi ne zo wajen tafsiri yake jawabi ya ce yanzu jama'a har matsayinsu ya kai ga haka yace ina fa da 'ya'ya mata matata ba ɗaya ba ba biyu ba ina da mata da yawa sannan ina da ƙanni ina da yayi mata duk ba za a yi min wannan tunanin ba sai dai aji ana cewa an ga malam ya ɗibi mata sun yi hanyar Kaduna yace to ka kaddara duk ban da su ma ya haramta in ɗibe su a matsayin haya a motata su bani kuɗi kaba kaba nake yi su ɗauke ni shata ko in je tasha ma in ce ma shugaban 'yan kamasho ya mun lodi shi amma duk ba za a kawo wannan tunanin ba sai dai a kai na can ƙarshe to kage ɗabi'ar mutane kenan to in manzo Allah sa sama ya ji tsoron kasta sa ta ne su yi wannan ya tsare su daga wannan fitina waye fi cancanta da ya haka kenan kaga mu kenan na baya Allah ya tsare mu to a takaice dai na na safiya radiyallahu anha ta kai ma manzo sama ziyara a masallaci yana itikafi to da ya halatta mata ta kama mijinta ziyara a iti a masallaci a itikafi الثالث نأكو يجوز للزوج أن يشيع امرأته إلى باب المسجد قاري كينا gashi nan ma ya halatta ga mutum namiji ya raka matarsa ila babin masjidi zuwa kofar masallaci idza jaratu in ta ziyarce shi kaga da a hadisin safiya arrabi'u na hudu yambagi tarku fudulil kala ya kamata idan mutum yana itikafi duk maganar da ba ta da fa'ida ita ce fudul saura saura na magana maganar da ko baka yi ta ba ba komai to mutum ya batta yana itikafi wa fudulil ta'a da kuma yawancin abinci ta yadda mutum zai zo gashi zaune a waje ɗaya baya motsa jiki da yawa kuma yanzu ta jibga abinci kaga sai mutum kuma ya shigo itikafi kafin ya fita kuma a gan shi ya zama him kuma wata matsala ta zo ba motsa jiki ke ta cin abinci domin a itikafi komin kiyamun lelin da za ka yi to sai zama ya fi yawa zama zai fi yawa wa fudulil mana da kuma baccin da ya karu akan bukata ba an ce mutum ya shigo masallaci bane kuma shi kenan kawai ta bacci masallaci ba wajen bacci bane shi yasa al'allama ibn ashur rahmatullahi alai a tafsirinsa da ya zo tafsirin wa man azlamu mimman mana'a masajid an yuzkara fi hasmuhu wa ta'afi kharabiha waye a cikin azzalimai yafi zalunci fiye da man mana'a masajidallahi Allah an yuzkara fi hasmuhu fiye da wanda ya hana a shiga masallatan Allah a ambaci sunan Allah wasa a kuma ya ƙoƙari fi harabiha wajen rusa masallaci to sai al-allama ya ashur ba ya shiga cikin hana bayan Allah ta shiga masallaci kulla masallaci da waɗanda suke zuwa su zo su bacci daga wajen masallaci ba wajen bacci ba ne. ana ga masallaci wanda zai bacci ya fita ya tafi kan gadon shi masallaci ba a gina shi don ai bacci ba an gina masallaci don ibada ne to in har ta shigo kana itikafi to ba bacci aka ce ka zo kai ba a bacci lalura ne dole ɗan adam yana buƙatar bacci to amma kai ya zama kuma kawai ya samu dama ila wani masallacin zafi wani wajen wani wajen lokacin zafi ake to masallacin na da fankoki ko yana da AC sai a kunna kawai sai mutum jikin shi ya zama lakwab kawai ta bacci a'a ibada aka je yan uwa dama ce aka samu za mu ji magana al-imam ibn rajab da za mu rufe da ita a ƙarshen littafin ya faɗi sirrin itikafi duka wannan fili itikaf a cin itikafi yawan bacci yawan cin abinci yawan magana duk ba a san su mutum ya rage su ya zo masallaci ya zauna cin abinci yana kawo jikin mutum ya rauni in ka ci ka koshi to ba abinda za ka ji sai mama tuye ni yi ba ya ci ya koshi ya ci ya koshi cikin shi yana ta kyalle hazin irin yaran nan da za su ta cin abinci su ta cin abinci kaga ga cikinsu, dama ba riga a jikinsu kaga ga cikinsu na kyalle kamar ƙwariya to da yawansu ba cika kwakwalwa ba bincike ya tabbata wannan albitna tudhibul fitna cin abinci mutum ya zama waka zuba yana mai da mutum ya zama dole-dole kwakwalwa tana bukatar wani zubin ta ji babu ta ba a cinkusa mata abinci ba Sosai sai ga ta fi fahimtar abubuwa amma mutum ya ci mala baka gumi rahmatullahi alai yana faɗa yana cewa mutumin da daddare zai zo ya ci abinci mai nauyi ya cika cikin shi ya ce kamar buhu ne idan buhu ka tuka cika mishi ka cika shi tam a tsaye da ka dan taba shi haka zai faɗi amma idan ba yi da nauyi ba yi da nauyi da yawa sai ka ajiye shi sai ya zauna buhu ne cin tiya arba'in sai ka sa masa tiya uku kaga ba zai faɗi ba ko zai faɗi to amma buhu aka cika shi kuma a tsaye ba a jingina a jikin bango ba da ka zo ka mishi haka me zai yi sai ya faɗi to haka ɗan adam yake to haka bacci bacci bacci bacci bacci mutu akwai matakai yaro da aka haife shi sabuwar haihuwa shi fi bukatar bacci suna cewa da zai yi awanni 24 yana bacci ba laifi ba ne jinjiri amma in ya fara tasawa to ana son kuma baccin shi ya ragu yana yin yana yin yana yin baccin shi na raguwa amma duk mutumin da ya kai shekara talatin to in yi baccin awa biyar ma a rana sun ishe shi kwarai da gaske suna cewa ana buƙatar kai baccin awa takwas amma da za ka yi na bakwai ko na shida ko awanni biyar baccin ka yayi ba ka da lalura to walle yanzu wannan zamanin da ake ciki wani ma ba su je baccin awa biyu je a rana ba duk sauran zai je ne karasa shi a tunane-tunane ƙuri dai mutane yanzu ba su bacci abubuwa da yawa sha'abu shawa'ib shayyab Allah ya fitar da mu wani babu wani tsoro ko ba haka ake ciki ba yan uwa rayuwa da muke kenan wallahi wani da ya ji kyankyaso ya zo gidan shi ya dan kyarkyarkyar to ba shi ba bacci kyankyaso saboda halin da ake ciki musamman manyan mutane an kana fira da su za su baka tausayi kai ne wata rana sai ka manta maka ba kofa ka a buɗe amma su sun fi mu jin tsoro fi mu jin tsoro kaga shi yasa duk sai aka koma ana bin ana bin wannan jirgin ƙasa to shi ma kuma ga musibar ta biyo shi kaga abin da ke koya nuna maka a ji tsoron Allah a gyara matsalar nan ba wanda zai tsiya in ba gaskiya aka tsaya aka yi ba wannan ita ce gaskiya mai ɗaci kowa ya kau da son zuciya a tsaya a yi abin da yake na Allah a yi yara na gaske sannan kuma kowa ya dogara ga Allah ba wani wanda zai ba da tsawo in ba Allah ba wallahi jirgin ƙasa ba zai tsira da kai ba yanzu wasu sun mutu wasu sun jigata wasu an sace su wasu sun tsira kasu ne kala hudu a jirgin ba na biyar wasu sun mutu an kashe su wasu sun suna nan yanzu suna asibiti jiya ma sai da na ga wani cikin abin wani na ga yana sanarwa wai ana buƙatar jini a asibiti wani asibiti a kaduna ko da gaske ne ko ba da gaske ba mai je oho wasu kuma an sace su yanzu maganar da ake ci ko jiya akwai wani abokina yana cin waɗanda aka sace na kira ƙanin shi jiya da rana muka yi waya da shi ya tabbatar min da matarsa sannan na hudu su ne waɗanda Allah ya kubuto da su suka dawo gida kaga maganin shi ne a ji tsoron Allah a yi gyaran gaske jirgin ƙasa tun da dai ba mala'ika ba ne yanzu yake tsare shi kaga gashi abinda zai faru kenan sannan mu kanmu mu sa dogaro ga Allah yanzu aka ce za ka yi tafiya kaza sai mutane duk su kakka shiga mota musulunci a cikin wannan ina imani Allahu khairun hafiza Allah shi shi ne mai bada tsaro sai ka saki zuciyarka kai rayuwa ka roƙi Allah addu'o'in da manzo Allah sama ya karantar da mu wallahi ƴan uwa su ne suke mana aiki kuma duk wanda ya rike su Allah ba zai tozarta shi ba ka rike su a cikin zuciyarka ka rike yi da imani a zuciyarka cewa ka yarda da abin da manzo Allah sama ya faɗi cewa Allah ne mai bada kariya wallahi Allah zai kare ka shi ce na abin da za mu iya yi sannan kuma a dawo a ci gaba da mutane karatu kan takawa wallahi mu ji tsoron Allah da yawan waɗannan fitinin da suke faruwa waɗanda suke kitsa su a kusa da mutane suke ya kamata a ji tsoron Allah san duniya da muke da shi ya zama mana katutu ana ma mutane talla kowa sai ya kuɗi kuma tun da Allah ya halicci duniyan nan wallahi tallahi Allah bai taɓa yin a ce kowa sai ya kuɗi ba duk a gama karatu duk a gama abin da za a yi wani ya mutu a talaka haka Allah yi mu masu shi su taimaki waɗanda ba su da shi yana cin abin da yake yake sanya ma mutane natsuwa a zuciya me yasa magabata ba hassada a tsakanin junansu ba sa jin haushin junansu saboda wanda ba shi da shi yana taimakon mai shi in ne shi ya taimaki wanda ba shi da shi to ya cire masa hassada sai dai in ya kai ya fi shedan sharri amma duk wanda ka kyautata masa to ya zama bawanka kuma zai ma addu'a kuma ba zai kashin ka ba ba zai riƙa wuce da mota ya ce ina ma ta sata ce ƙasashen da suke shugabanci ‘yan uwa kaku ce na yi ratsi dalili ne ya jawo ƙasashen da suke adalci duk shugabanninsu abin da shugabanninmu suke na jin daɗi su ma suna yi sun ma fi su yanzu ka tafi irin su saudi arabia da ƙasashen larabawa gwamna zai zo ya wuce sai iya wucewa da mota ɗaya. mota ɗaya, duk tashi ce kuma iri ɗaya in ka shiga bayin shi bayin gwal ne amma talakansa baya jin ƙyashin wannan abin da ya gani nashi saboda ne duk abin da yake bukata an mushi dan shi zai je makaranta ne kyau tun daga firamare har ya zama farfesa in farfesa zai zama ba matsala abinci zai ci mai kyau su ne waɗannan abin da muke jin suke ba mu tsoro a rayuwa in ba a da lafiya za a je asibiti mai kyau za ka je asibiti mai kyau a yi maka komai to kuma zai ka kallon shugabanka tsakaninka da shi sai daka mishi addu'a ka ce Allah sa a gama lafiya to amma in akwai zalunci ana cutar mutane to babu yadda za a yi a zauna lafiya ka ba a baka ba sannan kuma kyautatawa ina kake tsammanin za a maka to waɗancan shugabannin dalilin da yasa suke zama na sha ba da wannan labarin a talabijin na kalla shugaban sarkin saudi arabia da ya rasu kafin wannan salman abdullahi kenan abdallah abdullahi ibn abdulaziz ali sa'ud yi wani rashin lafiya aka ɗauke shi aka kai shi amerika wani ba ƙauye ɗan shi zai tafi makaranta ya tsallaka titi wani ya zo ya make shi da mota ya mutu aka je aka tabbatar da mutumin nan shi ya kashe yaran nan aka tsora masa diyar da zai biya ranar da za a biya a kawo ma baban kuɗi maɗuɗuwar dukiya ta diyar wannan ɗan nashi da aka kashe sai aka ce ai sarki abdulaziz ya dawo ya samu lafiya an mishi aiki lafiya lo kuma yau ya dawo riyad ya dawo babban birnin saudiya wannan mutum ya ce saboda minna ta shugaban shi ya samu lafiya ya yafa diyan nan a ƙauye yake ya ce ya yafa diya ma ɗuɗin kuɗi nawa ne biya yanzu a najeriya naira nawa miliyan nawa na jamilu miliyan ɗari da wani abu misali sai ka ce kaya fi kuma za a baka fa amma sai ka ce kaya fi me yasa ya fi saboda shugaban shi yau Allah ba shi lafiya me ya jawo wannan yan uwa adalci adalci shi ke kawo soyayya duk mutumin da ya maka adalci sai ka so shi kuma duk wanda ya maka zalunci ko kai waye komin imanin ka sai ka ke shi wanda ka tabbatar da ya zalunce shi duk imaninka sai ka ji baka san shi wannan ita ce ka'idar zamantakewa ɗan uwa ita ce ka'idar zamantakewa Allah shirye mu ta'akkudu ta ta'akkadu tilawatul qur'anil karim fil itikaf karatun alqur'ani na karfafa ana son shi a itikafi ويجوز له قراءة بعض العلوم النافئة إن شاء ذلك وسمع لم يسكت باب لي في متنزي يكرن تون لتاف نا الدين ينا إيتكاف ينزل كما وانا لتاف كنتو كنتن أجني دا إيتكاف لقيام الليل باب لي في ذاك يكرن تاشا إيتكاف السادس نشدة يستحب كثرة الدعاء ɗan uwa idan mutum Allah ya kaddara masa ya shiga itikafi ana son yawan addu'a kana cikin ɗakin Allah wajen da Allah ya fi so a ban ƙasa to kaga ana tsammanin a karɓi addu'arka wal istighfar sannan ka yawaita istighfari was salati ala annabi sallallahu alaihi wa da yi ma annabi sama salati ana son a yawaita waɗannan abubuwa قال الإمام ابن القيم رحمه الله ببما لمي الإمام شمس الدين ابن القيم يتشي الاعتكاف اعتكافي مقصوده من فرسع أكوف القلب على الله تعالى zuciya ta dukufa ta koma ga Allah shi yasa ka ba komai ka ce ka dawo masallaci wa jam'iyyatuhu alaihi sannan zuciya ta tattara ga baki ɗaya ta koma wajen Allah wal khalwatu bihi sannan kuma ta keɓe da Allah ya zama ta fitar da kowa a cikinta walin qita'u an al-ishtighal bil khalq kuma ka yanke ka shagalta da halittun Allah Eh? ana ta abu kaza shi yasa masu wayo daga cikin ma'aikata sai su ce an walli din su abin musu sai karshe saboda su samu wannan damar da yawa daga cikin masu wayo na ma'aikata haka suke sai su kintsa komai su gama shirya komai hutun su na karshen shekara sai su kai shi wannan lokacin saboda su samu damar shiga masallaci eh? wal ishtighalu bihi wahdahu subhanahu wa ta'ala sannan kuma itikafi na nufin ka shagalta da Allah kawai ka zama Allah kawai kake tunani a wannan lokaci shi yasa manzo Allah sama ku duba girman karantar da mutane idan itikafi yazo sai ya ajiye sai yazo ya koma yana ya shiga masallaci ya zauna karatun qur'ani istighfari addu'o'i salloli وقال الإمام ابن رجب الحنبلي بالضمة لم الإمام ابن رجب يناتي والاعتكاف أظن أكي نفي لإعتكاف قطع العلائق كينك دكا على قوتي أن الخلائق لحلتن ألا للاتصال بخدمة الخالق لو منك سادودا هدما دا ألا مهلتش شيني اعتكافي أظن أكي بقاتا أقيكين إن شيني اعتكافي أموا فذلك اعتكافي ana yin sa ne domin mutum ya fito wata makaranta da ta ƙara masa imani hmm? ta wance masa zuciya alkhatima hmm? cika sawa ko kammalawa haza ma huna balagna maramana a nan muka kawo manufarmu fi ta'alifi ma'alufati hadal muktasar wajen tattara ilmoman da suka zo a cikin wannan ɗan takaitaccen littafi wa tafsiliha da kuma rarrabe su wa tasnifiha da tsatsara su warraja'u fatanmu fahmuha a fahimce su wani waddu minal mudarrisi na an ya komin biwaji bishar a lokacin da aka rubuta littafin mun faɗi cewa asali ɗalibai aka shirya mawa to muna son malamai su zama sun tsayi wajen yin sharhi wa darbil amsilati da buga misalai kama huwa ma'alufin fi tadrisin najihi kaman yadda yake shine abin da aka saba da shi ake tsammanin ya faru a cikin duk koyarwa mai cin nasara نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالخير والسداد والتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين littafin kenan mun gode ma Allah a ƙarshe 'yan uwa na farko wasu hukunce-hukuncen da muka kawo a littafin wasu za su ji abin da suka saba da ji shi dukkan mai bincike to yana tsayuwa ne akan abin da dalilin ya kai shi gare shi ba lizumta ma wani cewa sai ya ɗauki abin da ke cikin fahimtar da ke cikin littafin dole aikin ɗan adam ne zai iya zama daidai zai iya zama kuskure abinda mutum ya ga dalili ya tabbatar masa kuma ya gamsu da shi to babu laifi ya aiki da shi wanda kuma yake ganin yana da wata maganar da tafi wannan a wajensa da dalilin da ya fi gamsuwa da shi to ba laifi ya aje wannan ya aiki da wancan wannan ita ce ka'ida ta ilimi shi ya sa wasu nasan da yawa sun ji abubuwan da suke baki na sani ko ba abin da suka saba ji ba kenan ko suka saba karantawa to shine wannan ita ce wannan ka'ida sannan abu na biyu insha Allah yau mun gama wannan karatun to shi kenan sai Allah kai mu ɗaya ga watan Ramadan sai an an ga wata insha Allah za mu karatu da asuba a nan kamar yadda muka yi a masallaci can na Usman bin Affan bara to bana za mu yi a nan za mu yi karatu da asuba insha Allah da zara an yi sallah asuba kamar yadda muka yi wannan za mu ci gaba da yi har zuwa ashirin da biyar ga watan ramadan in Allah ya sa muna da rai littafin da za mu karanta kuma za mu gama littafin salasu na sababan lissa'ada idan ba a manta ba mun fara karanta wannan littafin a wancan a bara mun karanta asbab guda ashirin a cikin talatin da dr aidul karami hafizahullah ya kawo su to za mu ƙarasa goman insha Allah in muka gama kuma za mu karanta littafin asrarus sala na ibn al-qayyim ka a ganshi kato haka to nawa ne zai zama katan eh, nawa ne kato littafi biyu ne a nan kuma sannan da ta hakiki to amma dai akwai mai sauki wanda za a buga ko shi bai wuce shafuffuka shida ba insha Allah su shi za mu karanta eh, wanda kuma zai iya zuwa ya je nemo wannan to sai je inda na nemo shi ma ya nemo eh, <laughs> to shi ne wannan so da muna fatan haka insha Allah ta'ala abinda muka karanta na wannan littafi muka yi daidai Allah ya ba mu lada Allah kuma ya ba mu ikon aiwatar da da muka karanta muka fahimta wanda yake daidai wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah kada ya ba mu iko na tabbata akan wannan kuskure ya nuna mana kuskuren mu mu gyara eh, shi ne wannan sannan kuma Allah kai mu Ramadan da rai da lafiya da imani da kuma ba mu lafiya ta aiwatar da ibadu da muke fatan mu aiwatar a cikin wannan wata ne alfarma sannan kuma Allah ya karba daga gare mu ya gafarta mana zanuban mu ya sa mu cikin bayansa waɗanda zai yanta su daga shiga wuta ya sa kuma azumi da alkur'ani su cece mu kamar yadda ya tabbata a hadisi manzon sama ya faɗi cewa da azumi da da da da da alkur'ani suna ceto to wannan shi ne sai ɗaya ga wata sai idan an ga wata sau da yin an tashi da azumi rana asabar domin za a duba wata ranar juma'a ko in allah ya sa an ga wata ranar juma'a da daddare an tashi asabar da azumi to kowa sai ya zo a sanar da waɗanda ba su sani ba za mu karatu a nan eh, mun so mu yi tafsiri a nan kamar yadda muka so mu yi bara to haka allah yake tsara abubuwansa bara ba a gama masallaci ba bana masallaci an gama shi tun da dai ga ciki lafiya loko eh, akwai makewayi akwai wajen zama akwai fankoki akwai fitila akwai janareta duk abin da ake bukata nan lawajin na masallaci duk muna da su to mun shirya tsabza ne sai wani abu ya taso wanda ba yadda na iya sau da ka ba za mu yi tafsiri a nan ba sha Allah za mu yi tafsiri a masallacin dandali na tudun wada wani abu ne ya taso aka sa dole ba yadda na iya na yadda da wannan amma nan shiri tsaf nan yankin namu ba inda ake tafsiri kuma ni abin da na ɗauka duk inda kake tunan ya fi kamata mutanen ka su ci gajiyarka Allah ya sani ɗabi'a ta kenan tuntuna haka nake duk inda nake to na fi son mutanen wajen da nake su karu da ni Bana na sai in zama jijinya ban taba zama ba kuma amma ba yadda aka iya aka buƙaci don Allah don Allah in je can in to shine na ce musu kasu sake min haka na farko ke na ina faɗi ana ɗauka ko kuma duk kuna ji da latifita nake faɗa kasu sake a sake min haka ba zan yarda da wannan tsarin ba kuma na bane ne kawai in Allah ya sa muna da rai a nan za mu tafsirin mu baƙi insha Allah kuma za mu faru daga suratul fatiha ne in muka zo shi yasa can din ma na iya da in faro daga suratul fatiha amma nan nake son mu fara daga farkon qur'ani mu ga kuma me za mu yi har zuwa rayuwarmu ko mu sauka ko ba mu sauka ba mun dai fara insha Allah ta'ala saboda ka can za mu musu tafsirin suratu maryam insha Allah saboda kula da darussan da take ciki suke cikinta sai ka waɗanda suka ba su sani ba sai su yi an ce wasu sun fara sanar da cewa anan za a yi tafsir to an janye yau officially ne bayani eh, wanda bai ji ba wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba amma in sha Allah Allah kai mu baki da rai da lafiya shi kenan sannan kafin nan muna fatan za mu zama kila mu samu tafsirin mako mako a dai unguwar eh, a cikin sati in Allah ba zai zama sai azumi ba to Allah shi taimake mu Allah ya mana gudunmuwa na'am akwai tambayoyi ne wannan yake tambaya ke cewa ya mu'allim lillahi hal lil i'tikafi ayyamun mahdudatu am yahtabu al-insanu li nafsihi al-ayyam allati yaf'alu ni na gyara mishi balagatin yayi kokari amma eh. aya mun faɗi a ciki an ba da amsa yana tambaya wai itikafi yana da kwanaki keɓantattu ne ko ko mutum shi zai zaɓi kwanakin da zai ai mun faɗa ko kwana ɗaya mutum ya yi ba laifi ba ne to tambayar ta biyu ban gane ta ba hal yustahabbu an to gane yau oh, to na gane hal yustahabbu an ya ta kifa sagiru ku? tambaya ce mai kyau kuma wai ɗan ƙaramin yaro ya halatta ya itikafi ya halatta ya itikafi idan yana da hankali ba irin yadda za a zo da 'yan tatsitsan yara ba a idan yaro ya kai mumayyizi mumayyizi shine wanda ya kai shekara bakwai kuma wasu malamai suna cewa in son samu nema mahaifinsa ya zo da shi saboda kai ya bata masallaci in ya bata baya iya gyara sallama ya muke fama da su wani kawai zai zo masallaci kawai ya je ya ɗibo jiya fa wani sai da na rigima da wani yaro a nan kuna kallo na da isha'i wai da ya je ɗibo duk wandan shi da tini wai sai da ya shigo dai nan kawai ya kaɗewa kuma ya fara girma fa wani ya kai shekara goma an ta da ya kama sai da namiji zazzaga mai sannan aka ta da sallah ai masallaci ne a ah, ba laifi bane dan na zazzaga mashi ko zazzage mana fa datti yake a ɗakin Allah manzon sama ya ce in ka ɗauki datti ka fita da shi daga masallaci tana da lada to kai in ka kawo me kake da shi don Allah mu rika tsaftace masallatan ka abu wani masallaci da kazanta duk wanda ya sanadiyar masallaci ya zama da kazanta to Allah zai masa azaba yana cikin kashe masallaci ya zama ana kazanta a ciki in ka ga datti ko ka ga wani abu ka nemo yadda zaka ka goge masallatan da masallacin manzon sama kaki babu kafet babu kaza manzon sama ya wani ya kaki yace yace yace al fi al masjid khati'atu khati'a manzon sama yace ba khada'un ba yin kaki a zubar a masallaci zinubi ne babba wa kaffaratuha dafnuha to kaga duk datti idan mutum ya gani a masallaci mu taimaka wajen gyara masallatai Allah ya kara malam lafiya malam tsoho zai iya yin itikafi ah in zai iya yi mana ne hana shi yayi kana so ka ci tsofaffi ba su shiga aljanna ne malam mace za ta yin itikafi a gida in suna jin liman a'a ba a itikafi sai a masallaci ai ka'idar da aka faɗi ke hatta bin sallah da mata suke yi a cikin gida ba daidai bane ba wanda ya sa su shiga liman a gida sallah ba a yi in za su zo masallaci su zo masallaci in za su zo ba su yi sallar su a gida wannan ita ce sunna in aka ɗauke wuta fa malam mun ga an kawo wasu baituka kamar ya shaharu ramadan shaharun laye a Allah ya gafarta malam zuwa ga wa mu nasabta su ka nisanta su duk wanda ka ga dama zuwa ga wanda ka da dama baitota ai ba su bukatar sai an gane waye yi eh? tunawa ne ka nasabta su zuwa gare ni abinda yake sai in faɗi kenan tuna faɗa malam dan Allah ne alƙuha alƙuha ƙwalisa olsa kenan ta ce ciwon ne shine alqurhatu to kewaye tun da yau ne karshe an bismillah sai ke malikun salam to wai ya halatta itikafi na wani yankin yini ko rana malamai suna da magana a kai wanda suke ganin sai da azumi suka ce to ba za a yi ba wanda kuma suka ce ba sai da azumi ba mutum zai iya yi domin riwaya na Umar ta zo da mabambantan lafizza na Umar ya zo wajen manzo Allah sun ya ce yayi alwashin zai yi tikati a masallacin Ka'aba a wata riwaya ce lailatan kaga lailatan da yaushe kenan da daddare ana ana azumi da daddare kaga la yusamu lai ba azumi da daddare to sai suka ce kenan ya halasta mutum yayi na bangaren yini tunda azumi ba sharaɗi ba ne amma wanda suka ce azumi sharaɗi ne na kafi suka ce dole sai rana guda hmm. da ka ba fahimtar da kaga tafi maka je ka ɗauka eh. ana rubutawa a jikin sanarwar da ake shi kuma na fassara a farko eh. to shayar da mai kishi alhayam shine kishi ko mai jin kishin shiddatul atash shi yasa ai suke ce maraqumi suke ce mishi al-ahyam saboda yawan shan ruwansa ne can Allah yake cewa fasharibuna shurubal hil gani alhayam wasu suna karanta suna cewa alhiya hani bil ne dabdinsa da fatha ne alhayam ba asiyam ba alhaya ba alhiyam ba so na eh. Eh, eh. in dai ba ta abinci ba ce in dai ba ta abinci ba ce asali to malamanmu suka ce ba laifi ba ne ai kakan ci abinci da sahur ka riƙa jin yana taso maka to wannan tasowar ai ba ta karya azumi so da ka ba laifi bane kamar wani na je na sallama na ko ba na auto eh na duk mun yi wannan bayanin kana ina in mun yi su wai mutum ya kulla wutarinsa sai ya tashi da daddare to ya zai yi wasu suna ganin sai ya shagalta kawai da karatun qur'ani da tahajjudi tunda manzo sun ya ce ij'alu a salatikum bil-layli witran ku sanya sallar da za ku yi ta ƙarshe da daddare wutiri ce wasu kuma suka ce a zai iya ƙara wasu sallolin amma ba zai yi wutari ba saboda hadisin la wutirani fi laila ba a wutiri biyu a daddare na uku wasu suka ce zai iya naqbul witri fatawa ibn umar ne na ƙudul witir suka ce da ya tashi da can yi wutarinsa ya gama sai kuma allah ya ba shi iko sai ya farka to sai ya yi raka'a ɗaya in yi raka'a ɗaya sai ya zauna sai ya sallame wai ya haɗa ta ta je ta makale da waccan to daga nan sai ya ci gaba da sallolin shi in ya ci gaba da sallolinsa sannan sai a ƙarshe sai ya tashi sai ya raka'a ɗaya kaga ya ya kwanko ya kwanta wancan wutar kuma ya samu damar karawa kuma zai rufe sallarsa da daddare da wutar ka ba ta wai ibnu umar ce ne to waɗannan su ne masalolin da suka yi amma ni abin da na fi gamsuwa da shi shine in har mutum ya riga ya kulla wutarinsa to idan ya tashi da daddare kawai ya shigalta da karatun alkur'ani har mun yi bayani muka ce tahajjud a wajen malamai baya nufin sallah kawai tahajjud akwai qiyam akwai sallah tahajjud akwai ka zauna kai karatun qur'ani tahajjud ka tsaya kai tafakkuri fi makhluqatin laba kai ta kallon halittun Allah kana girmama su hmm? ka gani ni abin da na fi gamsuwa da shi kina amma waɗancan duka malamai sun ambata daga ciki kuma akwai malamai manya-manya haddasa habbai suna da waɗancan fahimce-fahimce hmm. wa alaikum salam wa rahmatullah Eh. Eh, da ɗuga ciwo ɗuga ciwo maganin ciwon iri da ciwon kunne duk malamai sun ce ba laifi ba ne ba abinci ba ne abin da aka hana shi ne abinci in wannan ɗigawar a matsayin abinci aka ta nan ake shigar ma da mutum abinci to azumin shi ya kare amma in magani ne kunnen shi ya dame shi da ciwo sai ya ɗiga to kauli rajihi azumin sa yana nan sai ya ci gaba da azumin sa Allah ya sauƙaƙa masa wannan fatawa ita ce ta fi sauki fiye da kace ya karya azumin shi kwarai hmm. da gaske duk abin da ya ji eh, duk abin da ya ji ba abinci ya ci ba tun da ba abinci ya ci ba to shi ce amma in na abinci ne in alluwa abinci ce to shi ce azumin shi ya kare ko ya ci gaba da azumi to ya sha wahala hmm. siwaye na ban gane tambayar ba eh, eh. sai kirkiro tafiyar wai yana tafiya da aka ce matafiya yana cikin waɗanda ake buka ake amsa musu addu'a to ya halasta mutum kawai ƙirƙiro tafiya saboda yana cikin tsanani saboda ya addu'a a ah. ai ana nufin addu'a tar in addu'a ta suke tafiya ne da yawan mu muna da wata ba mu gane wani abu duk abin da aka ce ke tawassuli da shi to so tari zaka ga ana son ya gabaci ya gabaci ya gabaci abin ba sai bukata ta taso maka ba yanzu mutanen mu abin da suke ba sai bukata ta taso musu sannan sai su ce a sauke qur'ani ba to me yasa ba su karanta qur'ani tuntuni ka riƙe karanta alƙur'ani ko da yaushe in ka shiga lalura sai ka ce ya Allah karatun ƙur'anin da nake yi kullum ya Allah dan shi ka biya min bukata ta shi ke ka ga ba sai da bukata ta taso maka zai ka ce to ya Allah bari in maka ibada tukuici mun gane wa alaikum wa rahmatullah wutiri ta shi ne na ƙazul witir ɗin shi ne ne na ƙazun ai sai dai yake da waccan fata wadda ake danganta yadda na abdullahi bin umar duk yau ne yan uwa kuma manzala sama hadisin al'imamu abu dawud da ibn maja sun tabbatar da cewa duk mutumin da aka tsaya ya sallar tarawihi tare da liman hatta sallama hadisi ne sahihi har liman ya sallame to za a ba shi ladan ya tashi duka dare kai me yasa mutanen mu suke raina abubuwa da gobe da sassafe za ka fita ka je fagan fagan ɗan kasuwa ne kai ko ma'aikacin gwamnati ko ɗan ƙwado goma aikin wahala za ka yi ka yi sa'a an gama sallar ishiya'i aka kira sallah aka ce za a yi tarawihi bi liman shi kenan damar da Allah ya baka ita ce damar da Allah ya baka wallahi wani ko ya so ya tashi ba zai tashi ba zai je kwanta to ka yi a gama da kai da liman in ma liman zai yi abin nan zai yi alkunuti a yi alkunuti da kai a yi addu'a a gama shi kenan ka gama kiyamun lailanka annabi sama ya baka tabbas idan Allah ka yi to za a baka ladan duka da ranka hmm? duka da ranka za a baka ladanka na Mm-hmm.

bayan ya gama a masallaci ba laifi ba ne don ya yi haka to amma ya sani cewa yi da liman a masallaci ya ce ƙwarai da gaske tarawihi tare da liman a masallaci yan uwa ta fi. wancan hadisin da na jawo mana man kama ma'al imami hatta sallama kutiba lahu ajrul qiyam kullihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam abu dawud da sanadi sahihi ibnu majah ma ya ruwaito shi duk wanda ya tsayu sallar dare tare da liman da ramadan har aka gama sallah liman ya sallame to za a bashi ladan yayi kiyamul laili duka ga hadisin nan nan kusa kusa to kaga mutum ya zo masallaci ya yafi fiye da ya a gida hmm. tunda shi ya a gidan shi dama ba liman bane ai shi wa ya naɗa shi kare shi ya naɗa kai shi kuma gidan shi ba masallaci ba ne so da ka yi a masallaci yan uwa ya fi kuma ya fi ƙarfafa ma za ka fi jin kafin jin karsashin kai to Allah ya ba mu ikon yi Allah shi ke mu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya ababen da muke jin tsoron su Allah ya mana maganin su Allah ya kara mana haɗin kai a cikin wannan unguwa tamu Allah subhanahu wa ta'ala ya cire mana kyashi da damuwa Allah madaukakin sarki ya saukar da albarka mai yawa da alkhairai masu yawa a cikin wannan anguwa tamu da sauran anguwannin musulmai gabaki ɗaya ya Allah duka waɗannan fitinu da suke faruwa da ilimin ka ake ya Allah kai mai iko ne mu bayinka ne gajiyayyu kaskantattu waɗanda suke mabukata a wajen ka ya Allah ka rangwanta mana ya Allah ka kama hannun azzalumai ka hana su aikata abin da ya zama cutarwa ne ga bayinka ya Allah mu bayinka ne su bayinka ne ya Allah maɗaukacin sarki kakka jarrabe mu da su ya Allah maɗaukacin sarki ka shiryar da waɗanda suke da ka sani a cikin ilimin ka shiryayyu ne waɗanda ka kaddara musu shirya waɗanda kuma baka kaddara musu shirya ba ya Allah maɗaukacin sarki ka kama hannunsu daga barin aikata wannan mummunan aiki a kanmu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka shiryar da zurriyanmu ya Allah ka shiryar da zurriyanmu ka ɗora su akan hanya daidai ya Allah maɗaukacin sarki ka shiryar da matasanmu ya Allah ka sitirta matanmu ya Allah maɗaukacin sarki muna tawassuli da wannan karatu da muka yi ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ƙara mana yalwar arziki da lafiya da zaman lafiya wanda yake mabukata a cikinmu ya Allah ka biya musu bukatunsu waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suka rasu ya Allah maɗaukacin sarki ka gafarta musu ka shigar da su aljanna ka haɗa su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah maɗaukacin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ya Allah ka ba shi wagabannin mai ikon yi mana adalci ya Allah maɗaukacin sarki ka shiryar da su mu kuma ya Allah ka ba mu ikon ikon yi musu biyayya irin wacce kake so ya Allah wannan kasar ta ka kara mata yalwa arziki ka fifita ta akan sauran kasashe na duniya ya Allah ka kara mana yalwa arziki a cikin wannan kasa da zaman lafiya duk abin da muke jin tsoron sa ya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga shi Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dandalin tudun wada